alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du a karatu da muke yi a wannan littafi na al-alfiya fil adabi ash-shar'iyya na babban malami al-imam Shamsuddin Muhammad ibn al Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahma in ba manta ba fasalin da muke karatu a ƙarshe a ciki shine fasalin da yake magana akan azumi fasalin da yake magana akan azumi shine ƙarshen inda muka tsaya yau za mu karanta darasi na arba'in da shida. mala yana cewa wa amaini yujzi sawmu yawmin mu'arrafin wa yawmi ashura bil ami asnidi yana magana akan azumi na nafila wanda shine karshen abin da yayi magana a babin azumi sai magana akan azumi na yawm ashura azumin rana ashura yace wa amaini yujzi sawmu yawmin mu'arrafin wa amaini yujzi wato shekara biyu za a ba da lada sau mu yawmin mu'arrafin ga wanda ya azumi a rana sananniya Allah zai ba da ladan azumin shekara biyu wanne ne yau mu sau min mu'arrafin Shi ne ke cewa yau muarrafa. ita ce yau muarrafa. ita ce yau mun mu'arrafun wato rana arafa idan mutum ya azumi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi ladan shekara biyu wa an mai ashura kuma wanda ya azumi a ranar ashura bil ami asnidi Allah zai bashi lada na shekara guda wannan ya zo a hadisi wanda yake musnadi an jingina ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam mala yana magana ne kan hadisai guda biyu wanda hadisin ɗayan imam muslim ya rawaito shi game da hadisin abu katada al-ansari Allah ya kara masa yadda game da azumin yau ma'arafa da yau ma'ashura abu kata da yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace siyamu yawmi arafata yukaffiru sana al-madiya wal baqiya wanda ya azumi a ranar arafa Allah zai yace masa zunubi na shekarar ta gabata da wanda yake ciki kaga shekara biyu kenan shekara biyu kenan sai yake wasu ila an saumi yawmi ashura an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ranar ashura fakala sai yace yukaffiru sana al maziya. Allah yana yafe zanibi na shekara ta gabata mana waɗannan azumi guda biyu Allah yana yafe kurakuran bayi a ciki duk wanda Allah ya bashi tawfiki ya azumin rana Arafa to manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam za a yafe masa azumin shekara amana kurakurai na shekara biyu zanuban san shekara biyu idan kuma ya azumin Ashura za a yafe na shekara daya wannan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda na faɗa hadisin imamu Muslim Allah ta'ala yana yafe wa. wanda suka yi wannan azumi kurakuransu na wannan shekara biyu ga yau mai arafa shekara guda ga yau mai ashura shi ne ma ya wa amai ne yuzi saumu yau mai mu'arrafin wa an yau mai ashura a bil'ami a sinidi sai ya ce wa fi arafatin yushra ulfitru kuwatan ala da'awatin inda afdali mashhadi wa idan mutum ya halarci filin arafa yushra ulfitra ana so ko alfitru ana so mutum ya aje azumi kare ya azumi wanda yake arafa kare ya azumi domin ya gaya mana cewa akwai lada na Allah yana kankare zanuban shekara biyu ga wanda ya azumin arafa amma banda wanda yake tsaya arafa shi banda shi dan me yace kuwatan saboda rana ce da ake so mutum ya dage da addu'a shi ko mai azumi zai yi rauni musamman ga rana ga kuma yayi doguwar tafiya yayi ta kai kawo ba zai iya dagewa ya doguwar addu'a ba shi yasa yake cewa wanda yake arafa yana tsaye ya je aikin haji shi ba zai yi azumin ba dan ya samu karfi ala ya yayi addu'a inda afzali mashhadi a gurin da yake mafi falala wajen addu'a ya filin arafa yana wajen da yake mafi afzal ga wanda yake bukata ya addu'a rana ce ta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi da ya yi sallah azhar ya hada da la'asar yake tsaye akan dabbarsa yana addu'a bai daina ba har sai da rana ta fadi har sai da rana ta fadi wannan yake nuna muhimmancin addu'a wannan waje da yin zikiri da addu'a ya zo a cikin hadisi cewa sahabbai wasu sahabbai sun yi jayayya game da cewa shin annabi yana azumi a ranar ko baya azumi kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda yake ce ikhtalafu inda ummul fadli wasu sun yi sabani a wajen ummul fadli Araba, rana araba fi saumin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shin annabi yana azumi sallallahu alaihi wasallam ko baya azumi fa kala ba'dhum sa'im to wasu ka ce annabi yana azumi sallallahu alaihi wasallam wa kala ba'dhum laysa bi sa'im wasu ce a baya azumi tunda ai tunda ya hawo abin hawarsa ba a ga dai ya sha ko ya ci wani abu ba ba su gani ba sai suka ɗauka yana azumi suka ce a'a baya azumi wato suna tuna falala azumin ne saboda haka sai ita ummul fadli ta dauke tana da madara ko nono a cikin kwarya fa arsalat ilayhi bi qadahi labani sai ta dauki wannan kwarya ta madara ko nono sai ta kai manzon Allah sallallahu domin a gani in bai sha ba kenan yana azumi in ko ya sha baya azumi kaga kenan an raba gaddama wa huwa waqifun ala ba'irihi yana tsaye yana zauna akan raƙumarsa fa shariba minhu da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sha sai ya nuna cewa ashe baya azumi malamai suka ce saboda haka duk da falalar azumi a wannan rana banda wanda yake arafa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi azumin ba a arafa saboda buƙatar samun ƙarfi saboda addu'a da yin zikiri a wannan waje shine malai ce wa fi arafat yashra'u al kowatan quwwatan ala da'awatin inda afdal mashhadi wa yashra'u sawm al-ashr wa ash kamilan wa yashra'u kuma shari'a ta yadda sawm al-ashr mutum ya azumi kwana goma na farkon zulhijja kwana goma na farkon zulhijja saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al babu wasu kwanaki da Allah ya fi son aikin alheri fiye da waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja Allah yana son bawa ya aikin alheri a cikin kuma yana ba da lada mai yawa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce ko jihadi ne yace wal jihadi fi sabilillah illa yace illa illa man kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min zalika bi shay sai kadai mutumin da ya fita da dukkan dukiyarsa ya fita da ransa bai da gida ba da dukiyar mai da da ran bai zai shahada to za a ce akwai wanda ya fi lada shine wannan amma in ba shi ba babu wani aiki da mutum zai yi a wata rana wanda zai samu lada fiye da abin da zai yi a wannan kwanaki goma na farkon zulhijja ne ma la wai shirau mil ashri sai ce wa shahri kamilan kuma ya halatta mutum ya yayi azumi na watan almuharram baki daya idza kunta tabghi fal muharramu fasridi in kana sha'awa kai azumi banda ramazana babu wani watan da aka ce manzo Allah yana yawaita azumi sallallahu a cikinsa sa sai watan al-muharram sai watan al-muharram har ma aka ɗauka cewa yana azumtarsa sa dukkanin watan muharram domin ya ce afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram babu azumin da yafi falala bayan azumin watan ramadan fiye da azumin da aka yi a watan Allah mai alfarma na al-muharram wato sai yace shahrullahi al-muharram kaga yace shaharu ya ambaci wata Ya sa malin suke cewa idan mutum ya iya yin mafi yawan azumi a watan muharram hakan yana da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an rawaito babu wani watan da yake yawan azumi kamar watan al-muharram sai kuma watan sha'ban sai kuma watan sha'ban wannan wata guda biyu yana yawaita azumi a cikin su har ma aka ɗauka watan almuharram yana ma dukkanin azumi a cikin yana ma dukkanin azumtar watan yana ma haka wasu ke gani duba da yadda yake yawan azumi to shine malai yake cewa a wannan baiti yake cewa wa yashra sawmul ashri shari'a ta yadda ayi azumi a kwanaki goma na farkon zulhijja sai ce wa shahri kamila a iya yin ma dukkan wata ga wanda yake da iko idan kunta tabghi in kana buƙatar yin azumi fal muharrami fasrudi kai a watan al muharram kai sardi kai shi a watan muharram fa in tastatir sum fa in tastatir sum 10 thumma intahun fatasi'uhu ma 10 aw lidaqidi fa in tastatir a watan al muharram in ba za ka iya azumi da yawa ba za ka takaita sum 10 kai azumi a ranar goma ita ce ranar ashura a ranar goma ga watan al-muharram in ma ba za ka iya azumi a ragowar kwanakin ba wannan dai ranar kada ka batta shi ne mala yake ya ce fahimtar tastasir in ba za ka yi azumi ba za ka taƙaita kwana ɗaya za ka yi a watan ya ce sun ashirahu ka yi azumin ranar goma in ta hun in ba za ka iya bakin fata sai hu ma'ashirin aule zakidi ko kuma ka haɗa da tara da goma sai ka yi tasu'a da kuma ashura uku ka hada ka yi tara tare da goma ma'ashirin aule zakidi ko makamancin haka ko makamancin haka saboda ya zuwa cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tadda yahudawa a Madina suna azumi na Ashura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi ibn Abbas sai yake tambaya sai yake cewa wani azumi kuke yi a wannan rana sai suka ce a innahu yawmun najjallahu fihi Musa wa qaum rana ce da Allah ya tsiratar da annabi Musa da mutanansa fa nasumu shukran lahu muna azumi domin yi wa Allah godiya a wannan rana Rana ce Allah ya ya tsiratar da annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila shi yasa suke azumi sai ma'aikin Allah ya ce nahnu ahqqu bi Musa minkum ai mu mutantanta mu yi murna da yadda Allah ya tseratar da annabi Musa fiye da ku saboda mu muke kan hanyar sa ku kan kun baude kun ba hanya annabi Musa alaihi salam kun ba hanya annabi Musa alaihi salam fa fasabahu wa amara bi sawbihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya azumi rana goma din kuma sai umarni cewa al'umma kowa yayi wannan azumin kowa yayi wannan shi yasa ma malami suke cewa da da farko kafin a farlanta wata ramazana ashura shine azumi na dole to manzon Allah yayi umarni sallallahu alaihi wasallam da cewa lalle a azumce shi sannan kuma sai yake cewa khaliful yahuda sumu qabla yawman qablahu sai manzon Allah yace ku saba wa yahudawa ranar goma kadai take yi ku yi azumi kafin goma da goma shine tasu'a da kuma ashura ku yi azumi kafin goma a wata riwaya au ba dahu? au yawman dahu? idan mutum bai samu dama ya yi tara da goma ba to ya goma da sha ɗaya dan dai ya sabawa yahudawa a wa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to ya faɗi azumin muka masu falala na nafila bayan azumin wata Ramadan sai ya kuma yanzu zai magana akan azumin da ba a so makaruhi ne da wanda aka hana akwai azumin da aka hana in ka yi madadin ka samu lada ma laifi za ka samu ya ce wa yukrau saumu dari an karhanta yin azumi na dindindin a cikin hadisi na makaranta darasi da ya gabata hadisin abdullahi dan amuru dan as yana azumi kullum sai manzan Allah ya ce ka daina azumi kullum ka yi azumi na ayyamul bid ma'ana kwana uku a kowane wata alhassanatu bi ashirai amzaliha in kai rana daya kamar kai goma ne Allah zai baka ninkin goma kenan kai azumi kwana uku kamar kai azumin wata sai ce wa zalika sawmud dahri daidai yake da azumin dindindin sai ce a'a ya rasulullah zan iya fiye da haka yace to kai azumin alhamis da litinin duk sati yace zan iya fiye da haka yace to kai azumi yau ka aje gobe yace wa zalika siyamu daud azama annabi daud sai ce zan iya fiye da haka sai ce la afdala min zalik ba wanda yafi wannan in ba wannan ba an hana wanda aka yadda a shari'a shine yau kai gobe ka aje in har kana da sha'awar kai azumi na dindindin to kai azumin annabi daud kenan saboda haka wanda yace a'a shi zai kullun to ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a madadin ma ya samu lada yayi laifi haka nan wasabti an hana azumin rana asabar ita kadai wahdahu wasabti wahdahu an hana yin azumin rana asabar ita kadai sai dai wa ifradu tarjibin wa jumu'atin mufradi wa ifradu tarjibin da keɓance watan rajab da azumi shi ma an hana wa jumu'atin mufradi da kuma juma'a ita kadai ita ma an hana guda nawa ya ambata kenan wa yukrahu mu dahri an hana yin azumin dindindin wa sabti wahdahu da rana asabar ita kadai an hana wa ifradu tarjibin da keɓance watan rajab da azumi nawa kenan uku wa jumu'ati mufradi da keɓance juma'a da azumi nawa kenan to wannan azumin an hana an hana guda hudu kenan azumin da aka hana na farko shine azumin dindindin na faɗa cikin hadisin Abdullahi na Amru da ma'aikin Allah ya hana shi sallallahu alaihi na biyu wasabti wahdahu da yin azumi rana asabar ita kadai da yin azumi rana asabar ita kadai an hana ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wa sallama la takhussu lailatal jum'a kada ku ware ku keɓance daren juma'a bi qiyamin da yin qiyamul layli min bainil layali daga tsakanin kwanakin sati ku ware juma'a kadai kuna yin tsayuwar dare a ce kada ku yi hakan ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wala takhussu yawmal juma'ati bi siyamin min bainil ayyami kada ku ware ranar juma'a ku keɓance ta da azumi a sabanin ragowar kwanakin illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum sai dai in juma'a ta dace da azumin da ɗayanku yake yi azumin da ɗayanku kamar misali mutum yana azumi yau ya aje gobe ya ɗauka sai ya zamo ranar alhamis ce ranar hutu ranar juma'a kaga zai azumi saboda dama yana yin siyamu dawud ko kuma aka dace da azumi ke bantacce azumin ranar ashura ko azumin yau ma'arafa ya zo ranar juma'a za a yi saboda me ba azumi ne da ake yinsa kullum ba ba keɓance rana aka yi ba ya faɗo ne a rana mai falala to in ya faɗo a rana mai falala babu laifi za a yi azumi ranar juma'a idan ya faɗo ranar arafa ko yawon ashura za a iya yi ko yawon ashura za a iya yi saboda ya cewa aka yi kada ku keɓance wannan kuma ba keɓance ba ne a ya faɗo ne ranakun da mutum yake ko kuma mutum yana kafara idan ranar juma'a ta fada mutum yana kafara ko kafara na kisan kuskure ko kuma kafara na azumi da mutum ya bata misali kaga wannan duka mutum zai iya yi ranar juma'a tunda dama ya zo ne a cikin wani azumi ko azumin bakance mutum ya bakance zai azumi kwana biyar sai biyar din juma'a ta fado ciki ko kuma yace yayi bakance zai azumi ranar sha biyar ga wata sai sha biyar ya zanto ranar juma'a kaga duk wannan ba keɓance juma'a da ya ba a wani dalili ne ya fado juma'a saboda haka babu laifi kaga yace illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum sai dai ranar ta fado cikin azumin da ɗayan ku yake yi haka nan azumin ranar asabar ya zo a cikin hadisi da aka rawaito shi ma imamu abu dawud da imamu tirmizi da kuma imamu ahmad da ibn majah duk su rawaito hadisin game da azumin ranar asabar da ma'aikin Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama yace la tasumu yawmat sabti kada ku yi azumi ranar asabar kada ku yi azumi ranar asabar sai yake cewa illa fi mafturida alai Allah illa fi maftarada Allah alaikum sai kada yi cikin azumin da Allah ya farlanta mana azumin Ramadan in ya fado juma'a dama ana yi juma'a uku ko hudu a Ramadan sai yake cewa wa in lam yajid ahadukum illa liha 'inabin ko da ɗayan ku bai samu ba sai kara ko ice na inabi da uudi inabin zarhu ya tattauna don dai ya nuna baya azumi an gane ku. malamai suka ce wannan azumin da manzan Allah sallallahu ya hana na keɓance asabar da yin azumi ya zo a cikin hadisi na juwairiya matar manzan Allah sallallahu salama. Allah yake da ita ya ga tana azumi ranar juma'a juwairiya matar manzo Allah ta Salama. sai ma'aikin Allah yake cewa da ita a asumti amsi kin yi azumi jiya alhamis kenan ko ba haka ba qalat la tace ban yi ba qala aturidina an tasumi gadan to yau kin yi azumi gobe ma zaki yi kina nufin ki kala na'am tace eh sai ya kyale ta kenan ya nuna za a iya me kenan za a iya azumi ranar juma'a idan an yi alhamis kuma za a azumi ranar asabar in an yi juma'a tun daga hadisin juwairiya hadisi ne ingantacci shi yasa wannan hadisin juwairiya sai ya hada tsakanin wancan hadisan guda biyu an hana azumi keɓance juma'a da keɓance asabar amma in za a yi alhamis to ya halatta a yi juma'a in za a yi juma'a ya halatta a yi asabar to saboda haka keɓancewa aka hana sai ya ce wa ifradu tarjibin da kuma keɓance watan rajab da yin azumi abin mamaki hadisai da yawa sun zo akan azumin rajab sai dai ba su inganta ba kuma abin mamaki ba wai magana ce ake ta yanzu ba shekara ɗaruruwa baya ake magana malamai sun wallafa littattafai akan keɓance watan rajab da azumi bai inganta ba amma za a yi azumi a cikinsa ayyamul bayr sha uku sha hudu sha biyar za a yi azumi a cikinsa litinin da amma ba za a yi shigo ko a yi a keɓance shi kadai a yi azumin da ya tabbata manzon Allah Ta'asalama yana yawan yi banda ramadana shine watan sha'ban da muharram sha'ban da muharram su kan yana yawaita azumi a ci sallallahu alaihi wasallam amma watan rajab ba a rawaito yana keɓance shi da azumi ko da umra ba ko da wani kiyamun laili ba hadisi kai duk da inganta ibnu hajar Allah ya masa rahma al-hafiz yace lam yarid fi fadli rajab wala fi siyamihi bai zo ba a cikin falalar watan rajab a keɓance shi da azumi ko da sallah wala fi siyami shay'in minhu mu'ayyanin ko keɓance wasu kwanaki mu'ayyan a watan wala fi qiyami a wala fi qiyami laylatan makhsusa fihi ko yin sallar dare a wani a wani dare na rajab yace fi hadisi hadisi bi inganta ba sahihun yasluhu lil hujja wanda za a kafa hujja da shi ya yi littafi guda akan azumin watan rajab ya tattaro hadisan ya bayani shi hafiz ibn hajar Allah ya masa rahama shine tabyinu al'ajab fima bima warada fi fadli rajab yace bayanin al'ajabi dangane da hadisai da suka zo akan falalar watan rajab yace abin al'ajabi ne saboda hadisan duk ba inganta ba amma ya halatta yi azumi a watan rajab kamar yadda za a yi a watan rabi'ul awwal rabi'ul sani jumadal ula jumadal thani za a yi adadin mutum abin da yake so na kwanaki ko ya yi yau aje gobe ya yau shi ne saumi Dawuda, dai ya halatta yi amma ware shi da wata falala shi ne bai inganta ba an gane ku? ko mutanen a nan ma al'adar mutanenmu har suka sa masa suna ma wanda sunan kawai sai ma kawo matsala sai aka ce azumin tsofaffi kaga mu a musulunci ai ba ibada tsoho da yaro babu ita duk a ibada iri ɗaya ce to daga nan ma za ka ga akwai matsala me yasa matasa ba ta yi aka tsohobi sun fi a to inda ibada ta neman falala da tsoho da matashi duk ba ta san aljanna tsohon yana gudun zai mutu nan kusa to shi matashin ba zai mutu ba ai mutuwa ba tsuba ba ce ba rashin lafiya mutuwa ajali ne sai dai kawai wanda ya tafi shekaru ya fi jin shi ya fi kusa amma kuma wanda yake an haife shi yau ba ya koma to ina ga kuma batun cewa ga wata ibada ta tsofaffi wanda matasa babu wannan gaskiya duk ibada kowa ana so yayi tunda kowa yana son aljanna da matashi da kuma tsoho kowa zai iya mutuwa kuma kowa yana son inje lahira ya samu lada saboda haka wata rajab ba a keɓance shi da wata ibada maksusiya bai tabbata ba shine malam ya kawo ya ce wannan azumin guda hudu hadisai sun zo cewa bai tabbata a yi su a jere ba ko a keɓance su da azumi ba malai ce wa yahsunu itmamu tatawwu'i mutlaqan ya ya dace ya yahsunu yana da kyau itmamu tatawwu'i mutlaqan duk mutumin da ya fara ibada ta tatawwu'i to ya ci gaba da yi kar ya lalata ta wannan abu ne mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fara ibada baya barin ibada baya lalata in ya fara ibada sai ya kai karshen kuma in ya fara ibada baya dainawa shi sallallahu alaihi wasallam to ba daidai bane ka fara ibada ka daina amma wa iftaduhu jawiz azumin nafila shi kan ya halatta in kana azumi ka aje azumin ka kabata fa in taqdi jawidi kuma ya halatta karama kuma yana da kyau karama shi ne ce wa in taqdi in za karama jawidi magana ce mai kyau misali idan uzuri ya faru cewa mutum yana azumin nafila wani uzuri ya same shi na aje azumin to babu laifi ya halatta ya aje ya halatta ya aje ha kawai ne ba a so haka ma sallah in ka ce Allahu akbar to ba a so kai ne ka katse ha kawai saboda Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata kaga atimmu aka ce in kun fara ku cika to ai yadda aji da umra suke da lada haka sallar nafila haka ibadar azumi kowane yana da lada ba a so ka fara ka ka katse haka kawai amma in akwai uzuri fa ya halatta ya halatta musamman azumi sun akwai uzuri ya halatta daga cikin uzurin shine me a gayyace ka walima manza Allah ce ya halatta sallallahu alaihi wasallam in ka je walima kana azumi to in ka to sai ka aje abin azumin ka haka yake in ka so kuma sai ka yi musu addu'a ka ce Allah ya albarka ta saboda amsa gayyatar musulmi in ya gayyace ka hakki ne a kanka cikin hukukul muslim alal muslim wai za da haka ba ajib in ya gayyace ka ka amsa gayyata shine idan ya aure zai walima to in ya gayyace ka cin abincin walima to dole ka amsa hakkinsa ne a wuyanka sai dai kana da uzuri sai ka bashi uzuri amma baka da uzuri bai dace ba dan uwanka ya gayyace ka abin da yake na farin ciki ka ki zuwa wannan ba daidai bane to amma in ka je gayyatar sai aka kawo abinci to ya halatta ji annabi sallallahu alaihi wasallama in kana da sha'awa ka aje azumin ka ka ci abincin in kuma ba za ka yi azumin ba ka bashi hanzali sai ka kai yi masa addu'a sai kai masa addu'a shine malin yake magana cewa bai halatta in ka fara ko kuma bai dace za a ce ba bai dace ba in ka fara ibada ka yanke ibada sai dai inda uzuri sai dai inda uzuri musamman yana magana akan azumi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi wata rana ya fita daga gida da hantsi sai ya dawo da ya dawo sai ya tambaye su ya ce akwai wani abu a gidan nan na abinci sai suka ce eh akwai abinci sai ya ce to kawo mun a rai ne a inni su sa'iman ku kawo in gani da dai na waye gidan na azumi amma in an kawo abincin zan iya ci sai ya nuna ya halatta in kana azumi in kana da bukatar ka ci abinci saboda wani uzuri za ka iya ci ka aje azuminka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce as-sa'imu ko al-mutatawwi amiru nafsi wanda yake tadawwi shi yake da damar kansa yana dama in yaga yana da sha'awa ya aje ya aje mun kuma zai ci gaba ya karasa to kenan azumi an an da hanzari a cikin sa an da hanzari idan mutum yana da hanzari ya iya aje azuminsa babu laifi amma malai yake yana da kyau in ka aji azumi ka yi mai fa'in takzi jawwidi inda za ka rama yana da kyau domin faɗin Allah ta'ala wa cimul hajjar umrata to abin da ya ka a kaita kenan kan azumi sai ce alhajju ya ka fasali akan hajji wal jihad da jihadi wa ma ta'allaku bihi ma da abin da yake da alaka da guda biyun nan shine hajji da kuma jihadi wa dafu sa'il sannan a wannan fasali zai kawo magana akan kare kanka daga wanda ika maka hari shine daf'us sa'il mutumin da wani ya kama sa farmaki to ya menene shari'a ta ci ya miƙa wuya ya sare ma wuya ko kuma ya kare kansa ya kare kansa to me hukuncin kare kan kare kan yana da ka'ida to shine malam zai kawo maka kuma kare kai anil ahli wal mali ka kare kanka ka kare dukiyarka ka kare iyalanka wannan guda uku duk shari'a ta baka dama in wani ya kawo maka farmaki akan dukiyar ranka ka kare kanka in ya kawo maka hari akan dukiyarka zai kwace kana damar ka kare kanka hana ka hana in ya kawo maka hari zai ci mutuncin iyalanka kana da iko ka hana an gane ko shari'a ta baka dama to me hukunce hukuncen da ya shafi dabo fa'il shine zai magana a wannan ainihin fasali kenan zai magana akan uwa guda nawa guda uku alhajj wal jihad wa daf'u as-sa'id zai magana akan haji da jihadi da kuma kare kai daga wanda ya ka masa hari mala ya fara bayani akan hajji yace wa badir bi fard al-umr qabla inqida'ihi bi hajjin ila al-bayt al-atiq al wa badir kai gaggawa bi fard umri ka sauke farali na rayuwa wannan sau daya da Allah ya wajabta maka qabla inqida'i kafin rayuwarka ta kare bi hajjin ka je aikin hajji ila al-bayt al-atiq zuwa daki al-atiq yantaccen daki wanda Allah ya yanta shi al-bayt al malam ah, tayyabu me yasa aka kira dakin Allah da albaytul atiq me yasa ya ce saboda alfarmar da yake da ta ba haka bane na me yasa aka cewa dakin Allah albaitul atiq daga lafazin al-atiq din za a gano amsar Allah ya yanta ɗakin daga dukkan wani wanda zai kama masa hari Allah bai yadda ba ya kiwar al'atik ma'ana intacce daga dukkan wani wanda zai kai mata Allah bai yadda ba ma'ana duk wanda ya nufi ɗakin da mummunan abu Allah ya ba ɗakin kariya misali shi ne a tabul fil da suka zo mutanen makka suka ce ai ɗakin yana da ubangiji suka ba da waje kuma Allah ya halakar da ashabul fil shi yasa ake cewa sai albaitu al'atik wanda Allah ya yanta shi daga dukkan wani azzalimi Allah bai yadda wani azzalimi ya taba ɗakin ba shine albaitul atiq ba za a taba ba sai a ƙarshen duniya a ƙarshen duniya Allah ta'ala zai zai zai kyale tunda duniya ta zo ƙarshe akwai wanda zai je daga tare yana tare ɗakin wani azzalimi Allah zai kyale tunda duniya ta riga alamar daga cikin alamomin cewa ta zo ƙarshe ke to shine malai ce ubadir bi fardil umri qabla inqida'ihi kai gaggawa domin sauke farali na al'umr wanda rayuwa kablan ka zai kafin rayuwar ta kare bi hajjin ila albayt alatiqi ka je kai haji a daki wanda yake intacce almuakkadi wanda haji ya wannan daki muakkadi ne Allah ya karfafa shi domin ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilai sabila Allah ya wajabta akan mutane walillahi ala nasi annas ana nufin musulmi Allah ya wajabta musulmi su yi dakin Allah su yi haji amma sai ya yi togaci ya ce man istata ilaihi ga wanda Allah ya shi iko a malamin suka ce a sabilu shi ne Azaduwar rahila a zo a hadisi amma bai inganta ba amma dai malamai suna ambatan cewa ma'anan sabilu tafarkin da ake nufi mutum ya zanto yana da guzuri da zai je ɗakin Allah ma'ana yana da abin da zai sai a bar hawa ya ɗau abincinsa domin tafiyar tana wani zai tafi daga nesa ne wanda zai taho daga china kaga tafiyarsa tana da tana da tsayi yana bukatar guziri da ba zai tafi a hanya yana nema cewa a bashi abinci ba kuma ba zai tafi a ƙasa ba akwai masu tafi a ƙasa amma dai in yana da abin hawa ya fi sauki to saboda haka suka ce ma'anan asabil azaduwar rahila shine guziri da kuma abin hawa wanda zai kai shi zuwa makka da mala yake cewa wa badil bi fardil umri ya ce farilla ta rayuwa so daya lokacin da Allah ya wajabta hajji sai Manzan Allah ya hudu ba sallallahu alaihi wa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawuda da an da Ibn Majah suka rawaito sai Manzan Allah sallallahu alaihi ya hudu ba lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai ya gaya wa mutane ta ya ayyuhan nas inna Allah kataba alaikumul hajja ya ku mutane Allah ya wajata muku hajji yana faɗan wannan sai wani sahabi wanda yake da sunansa abin nan akra ibn habis akra ibn habis kawai sai ya daga hannu yace ce afi kulli amin ya rasulullah duk shekara ne ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya shiru yana cewa inna allaha kataba alaikumul hajja kawai sai maza sai yace a duk shekara ne sai manzo Allah ya shiru ya kuma tambaya ya kuma tambaya sai ma akin Allah ya ce law qultu hala wajabat da na ce eh da duk shekara ce kun je haji wala mastata'tum da ba za ku iya ba da ba za ku iya ba saboda haka sai yake cewa abinda aka yi shiru akai ku yi shiru kar ku yi tambaya akai wa ma sakata anhu fa'afu abinda Allah ya shiru afwa ne saboda haka Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti sai ku yi shiru an ce muku je haji amma in ka kuka tambaya kuka ce duk shekara Allah ya ce duk shekara ba za ku iya zuwa duk shekara saboda haka ba daidai bane ku yi gaggawa kada ku yawaita ma'ana ku yi tambaya alhali an yi shiru an kyale ku ku yi shiru ku kyale in Allah bai ta muku abu ku yi shiru ku kyale shi yasa yace farzul umri so daya ake zuwa aikin hajji da haka manzo Allah ce so ɗaya Allah ya wajabta za a je aikin hajji duk wanda ya je so shi kenan ya sauke abin da yake na wajibi wama alhajju illa alqazzu qazzun mukhassasun yace ma'anar hajji wama hajju. ba komai ake nufi da hajji ba illa alqazzu sai nufatar ɗakin Allah daga inda kake ko ina ka nufaci ɗakin Allah a makka Kasdun mukhassas nufi na musamman ibadatu iz'anin kaje kayi ibada ta sallama wa Allah wa mahdu ta'abbudin kuma tsantsar ibada kaje kayi ta domin da abin da ake aikin haji mahdu ta'abbudin ne kawai ibada ce tsantsa ibada iri biyu ce akwai ibadar da maqulatul ma'ana ce ana iya gane hikima kamar yanzu misali azumi na tambaye ka daga cikin hikimar farlanta azumi me yasa hikimar zaka iya ganowa ko ba ka ba an riga an fada shine me an fada la'allakum dan ku samu takawa takawa ce iri saboda azumi yana hana yana danne sha'awar mutum na sha'awar ci da sha da biyan bukata yana danne sha'awa saboda yunwa tana karya wannan sha'awar kaga hikimar ta fito ko ba haka ba mutum ya yi azumi domin ya kare kansa ya danne shi a wata ya rage wa kansa kwaɗayi da haɗama ta ɗan adam wanda kowa yana da shi kowa yana da shi duk wanda kaga bai yi haɗama ba bai samu damar ba ne bai samu duk wanda ya samu dama sai ya yi ne sai ya haɗama ɗabi'ar mutum ce in kaga mutum ya daina haɗama to ya kai geji ne ba zai iya haɗama ba ne ba zai iya haɗama ba ne saboda haka shi yasa mawadata za a gaba ta haɗama saboda me sun cinye haɗamar ta su ta ƙare to me wanda yake da wadata me yake bukata yana da kuɗin duk abin da ake sayan zai sayi to eh me ya je ya ce a a masa garke raguma a kullum a yanka ɗaya ko to ba kai da baya bukata ya ce a kawo masa duk kayan marmarin duniya baya bukata duk abin da shi ya kashe haɗamar ta rigaya amma in baka da hali to kai kake da haɗama duk abin da ka gani sai garan ka yayi ne ya biya to amma saboda in kana da hali ka kai wa kanka ladabi na cewa ka rage hadama to sai Allah ya ce kai azumi gashi kana da halin amma an hana ka wani in ana ce kwana 360 ba rana ɗaya da ya fashin ce saboda me yana da wadata kullun zai ci amma wani fa wallahi wata rana bai samu abin da zai ci ba ko ya ce da safe ko ya ce da rana bai ce da dare ba haka dai zai haƙura saboda baya da wadata to sai aka ce kai ma kamar shi tun daga safiya fa alfajir har zuwa karkace kaga an koya maka gashi ya fito fili abin nan ko ba haka ba sannan kuma ga hadisin ya ba shi su fa ba ta fa faman lam fa alaihi bisum ga hikimomin din mun gane me hikimar wajabta zakka saboda dan adam yana da rowa dan adam kowa in sunan shi dan adam banda masumai annaba kade su ne ba su da wannan annaba kade su ne ba su da wannan saboda su ba ta bukatar duniya wata rana manzon Allah ta sallama an yi sallar azhar yana salamu alaikum aga yayi maza ya shiga gida da ya fito ya zauna sahabbai suka yi mamaki suka ce lafiya bayan daga can aka tambaya rasulullah mun ga ka shiga gida yace na tuna wani dinari ne da yake ajiye ko dinarai guda uku da suke ajiye nake kokarin in rabu da su saboda ba na son bata a gida kaga ba a barin komai a gida kaifa yanzu mai kabarwa a gida buhu nawa na shinkafa da masara da dawa da akawun ɗinka dubu nawa ne duk suna nan amma kana tsoro duk da haka ba ka sadaka ba ka iya saboda mai kai tunaninka haɗama kwaɗayi shi ya sace wa man yi ka shuha nafsihi wanda ya iya danne kwaɗayin zuciyarsa ya rabauta amma kuma ba za a iya ba sai kaɗan to kaga sai aka ce ka bayar domin a tilasta maka ka koyi wannan ladabin shi kuma wanda bayi da shi yaga kana da shi zai me zai yi kyashi da hasada to amma in ka bashi ba ka bayi zakka biyar, kuma bayi da ko naira ɗari biyar. ya kake ji ha Kama ya haɗe ka dan daɗi kai kuma kana da miliyan ɗari biyar. Ka ga me ɗari biyar a ciki amma shi in ka bashi ka bashi abin da yake na arziki ko ba haka ba to kaga ka danne ka kashe masa wannan hasada ina ruwan shi da mota kamar sanje ka bai dubu ɗari biyar <laughs> ba ruwan shi shi ne bukata ta biya ba zai maka eh, hasada ba zai damu ba to kaga hikimar ta fito ko ba haka ba to amma me hikimar kewaye ɗakin Allah ka'aba a yi ɗawafi me hikima me hikima ibada ce me hikimar jifan jamarat da hausa suke ta jifan shi nan ibada ce me hikimar a zo a tsaya a filin arafa fili ne fetal a buɗe tun daga azahar za a tsaya har faɗuwar rana ana me hikima me hikimar kwana a muzdalifa in an baro arafa ba za a je ko ina ba sai an kaga wannan ibadoji ne sai shi yasa ake cewa ibadatu iz'anin Allah ne yace kai kuma kake yi baka tambaya domin Allah in yace kai abu sai ka aikata amma ba komai zaka ce sai na san hikimar ba yanzu kamar wannan ai ba dole ka san hikimar ko ba haka ba a ibada ce Allah yake kai saboda haka shi ya ibada ibadatu iz'anin wa mahdhi ta'abbudi zallan ibada ne a aikin hajji an gane ku to saboda haka zuwa aikin hajji ibada ce wanda mutum zai je so daya yayi kuma ya aikata abin da Allah yake yayi a cikin ibadar hajji da yin safa da marwa ne da cewa akan kawo kissa na mahaifiyar annabi Ismail na Hajar cewa da ta ruwan hannunta ya kare ta hau wannan dutsen nan ta hanga ko za ta hango wani ta tafi wancan aka ce ana koyi ka ganin ana iya ganewa ko a tuna wannan imtihanin da Allah ya yi mata jarabawar ya zamo ka rika tunawa a ce mace da ɗa jariri a wajen da yake filin Allah ne dokar daji ba san adam ba kowa ai za ka yi mamaki ma wace irin mace ce wannan mai juriyar nan da za a batta ta yi haƙuri ta zauna kuma a ba ta ɗan ruwa a yadda ka da yan dabinai kuma a ce ki zauna a kaga an jarrabe ta ko ba haka ba jarraba ba karamar jarraba ba yanzu kai namiji maji karfi a kai ka daji a baka babu komai a ce ka zauna a wajen aika san an baka aiki to bare mace bare mai jariri bare ba ta da komai to kaga akwai hikima na jarabawa don ka tuna wannan jarabawa to saboda haka ibadar hajji ibada ce ta biyayya da da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai malai yake bayani game da yadda masu imani da Allah ya zai hajji wannan ibadar take shiga zuciyarsu ibadar aikin hajji tana cikin nau'i na ibada da Allah ya sanya kwaɗayi a zukatan mummunai na zuwa su yi hajji da umra duk mai imani in ya taba zuwa zuwa wannan wajen to shi kenan sai ya zama zuciyarsa ta ta'allaka yana so ya koma haka Allah ya yi wajen sai ya sace wa iz ja'alna albayta matabatan lin-nasi wa amnan mataba ma'ana wajen da zuciya take so ta je ko da ta je tana so ta koma ko da ta je saboda in je zuciya mai imani ce to waje ne da Allah ya allaka ta da zuciya Allah ya sanya ta matabatan lin-nasi ma'ana gurin kai kawo na mutane to sai ce ta yace tahinnul mustajabu laha du'a ila sadiqil barril jalilil mumajjadi tahinnul qulub zuciya ko zukata suna shauƙi suna wato kwaɗayi. amma zukata almustajabu laha du'a wanda suka amsa kira na mai kira shine annabi Ibrahim alaihi salam ila sadiqil barril al-khalili al-mumajjadi shine annabi Ibrahim al-khalil wanda yake mutumin kirki albar al-sadiq wanda Allah ya ce ya je ya gina ɗakin Ka'aba kuma ya je ya gina wa yarfa Ibrahim al min al wa Isma'il rabbana taqabbal minna Allah ne ya ce su gina wannan ɗaki shi Annabi Ibrahim dan Annabi Isma'il hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Imamu Ibn Abi Shayba ya rawaito a littafin al-Musannaf da Imam al-Hakim a littafin sa al-Mustadrak yace hadisi ne sahihi da Imam al a sunan dinsa yace Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya gama gina ɗakin ka'aba kala sai ya ce rabbi kad faraktu ya Allah na gina ɗakin da kace in gina kala sai Allah ya ce da shi fa kala Allah ya ce da shi azzin fin nas bil hajj kai kiran mutane ka shelanta a zo a yi hajji a wannan ɗakin kala sai na Ibrahim ya ce rabbi wa ma yablughu sauti ya ubangiji ina sauti na zai kai duk mutane gaba daya ɗan adam a ce su zo su yi aikin hajji a wannan ɗaki ya ce ubangiji ai sauti na ba zai kai ko ina ba kala sai Allah ya ce da shi azzin wa alayyal balad ka kira mutane ni zan isar da sautin nan. kala rabbi kaifa aqul yace ubangiji me zan ce yace ya ayyuhan nas kutiba alaykumul hajj ila albayt alatiq kace ya ku mutane duk inda kuke Allah ya wajabta muku haji ku ziyarci wannan daki yantaccen daki sai ko ya kira da wannan kira fasami'ahu man bayna as-samawati wal ardh duk wanda yake tsakanin sama da ƙasa lokacin sai da ya ji wannan kira Allah ya isar da shi saboda haka duk wanda Allah ya rubuta cewa ya amsa wannan kiran to ko sai ya je sai ya je ko a ƙasa ko a kan abin hawa sai ya je wannan daki saboda amsa kiran annabi Ibrahim al-Khalil shine mala yake cewa tahinnul qulubul mustajabu lahad du'a duk zuciyar da Allah ya sa ta amsa addu'a to tana kwadayi tana fata ta je ta yi ziyarar aikin hajji a wannan daki ila sadiqil barril khalilil mumajjadi zuwa amsa kiran as-sadiq shine annabi Ibrahim al-khalil abin girmamawa ata bi khususin ata bi khususin fi du'a ata bi khususin fi du'a haka ne ko ata bi khususin fi du'a mub'izan ولو أما طار الشوك بالناس عن يدي يتي أتى بخصوص في الدعاء Ya yi kira amma bi khususin fi du'a kiran da yayi ba kowa ya amsa ba akwai waɗanda suka amsa muba'azan wani shashe na mutane sun amsa kiran walau amma da a ce kowa ya amsa fara shauku bin nasi an yaji kowa sai ya je ɗakin an yaji mana duk yadda zai sai ya ji amma wanda bai amsa kiran ba to wannan ba zai iya zuwa ba tunda dama bai amsa ba amma wanda ya amsa ba to sai ya je wannan daki ko a kasa ko a kan abin hawa saboda haka da ya kira wani shashe na mutane sun ji kiran sun amsa wasu kuma sun ji amma ba su amsa ba yace tahinnu ila a'lami makkata da'iman zukata tahinnu tana kwadayi tana wato bege ila alami makkata zuwa ga alamomin da ke makka na ibada da'iman a koda yaushe duk mai imani idan ya ga ɗakin ka'aba idan ya ji an je arafa in yaji aka za yana yace ina ma a ce ni ma na samu zuwa duk mai imani yana sha'awa yana kudai ya je wannan waje na ibada yace qulubun ila da'i taruhu wa taghtadi zukata suna shauƙi su je su dawo a wannan waje in sun je gobe ma suna son su koma in sun je gobe ma suna son su koma rijalan suna tafi a kafafunsu ala kulli zamirin wa rukbanan ko suna haye ala kulli zamirin akan kowane abin hawa mai damamman ciki saboda ayar da yake wa azin fil nas bil sai ce mai ya tuka rijalan wa'ala kulle kulli ya yatina min kulle fajin amin haka Allah ya faɗa shi yasa malai yace wa rukubanan ala kulle zamiri za zo akan ababen hawa masu damammun ciki saboda an yi doguwar tafiya ba a tsaya an yi kiwo ba yanzu wanda zai tafi daga Najeriya ya je aikin hajji akan rakumi ko akan doki ko akan jaki wata nawa zai zai yi watanni kafin ya karasa makka daga nan kafin aje tadi daga tadi kafin aje sudan daga sudan kafin aje bakin ruwa a tsallaka kaga dogon tafiya ce to saboda haka kuma in ana tafiya galibi ba a tsayawa da yawa so dabbobi ba sa samun kiwo yadda ya kamata sai cikin cikunan sai dame shine yace wa rubanan ala kulli zamirin za su tafi akan ababan hawa masu damammun ciki yalubuna da'il haqqa suna amsa kiran gaskiya min kulli mauridi daga kowane lungu shine min kulli fajjin amir daga kowane lungu mai nisa za ta taho suna amsa kiran mai kira suna labbaik Allahumma shine ya lubbuna da'i alhaqi suna amsa kiran suna talbiya na kiran wato gaskiya suna cewa labbaika la sharika laka labbaika min kulli mauridin daga kowane lungu yatiru bihim shaukan ila zalika alhima shauƙi yana wato yana su yana sawa suna gaggawa ila zalikal hima zuwa wannan harami da Allah ya kare shine hima wato kararren waje inda Allah shi yasa kike harami Allah ya haramta wajen ba a yaki ba a zalunci kai hatta tsuntuwa ba yi a wajen a ka'ida inda zaka jefar da abinka a makka ko shekara in ka dawo zaka tadda abin a wajen dan an ce kar kowa ya dauka kuma in ma mutum ya dauka sai dai ne sai dai kai wa hukuma amma bai halatta kai tsuntuwa a makka ba haramun ne in ka ga abu a makka to sai dai ka ba hukuma ko ka kauda kai kai wucewarka amma ba a tsuntuwa a makka ai ka dauka ka sa aljihu ka ce ai na na tsuntuwa ba ba waje ne kararre ba a yin haka Allah ya tsare wajen kamar yadda a zamanin jahiliya kafin ma musulunci mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a cikin makka amma ba zai taba shi wajen ya san wajen ba a ramuwa ba a ba a zalunci ba a daukan fansa dole sai dai kai hakuri shine ya yasiru bihim shaukan ila zalika alhima wanda suka kama hanyar tafiya makka shauki yana wato ciccira su zuwa wannan waje wanda yake tsararren waje litahsili wa'adin naf'i fi khairi mashhadi dan su samu alkawarin da Allah ya yi musu na annafi amfani domin ya ce li yashhadu manafi'a lahum ta halarci amfani gare su a wannan waje to kaga Allah yayi shaida cewa in ka je makka zaka samu amfani wani iri amfani iri biyu na duniya da na lahira duk ana samu a makka amfanin duniya shine mutane suna zuwa su kasuwanci a makka ba hana ba a lokacin aikin hajji ka je kai kasuwanci ba hana ba in ka je da hajjarka an ya halatta ka saida ba hana ba sannan kuma in ka je aikin hajji zaka samu lada domin duk wanda ya je aikin hajji zai dawo gida ka yaumi waladatu ummu kamar rana aka haife shi Allah ya yafe masa kurakuransa wani amfani ko wannan babu to bare kuma za ka samu amfani ka je ka samu naira kuma ka samu gafara Allah kaga ka samu dala da riyal kaga riba ce goma eh, za ka je ka samu amfani shi yasa Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahum ana samun amfani duk wanda ya je makka zai samu amfani na duniya da lahira ala kullihim kad hana nafsun azizatun duk wanda ya je makka ko ya kama hanyar tafiya kad hana nafsun azizatun ransa mai daraja din nan ya sadaukar da shi hana ya sadaukar da ran wa ahlun ya ma kyale iyalansa wa malun ya bar kasuwa dan me min tarifin wa musladi ya bar dukiya iri biyu dukiya tsare da kuma a dukiya larabawa suna da nau'in dukiya iri biyu suna cewa at-tarif da at-talif at-tarif shine dukiyar da aka dade aka ajiye ta a kuma shine sabuwa wadda ake kokarin tarawa domin mutane suna suna neman arziki to yayin da suke neman arziki mutum ya aje kadara da daddiya ya sai wancan wajen a can ya sai wancan ya aje saboda aje arziki akwai kuma wanda yanzu kuma yake fita nema to duk ya bar su ya bar wannan dukiyar tsohuwar ajiya ta kadararsa kuma yanzu ya bar kasuwa duk dan me dan yaje li yashhadu manafi'a yaje makka domin ya samu amfani wato shi yasa mutane suke zuwa aikin hajji ka tana da mutum yana kasuwa hada kasuwa kullun ake zuwa amma in zai je haji ya dawo wata nawa zai wani ma shekaru zai amma ya haƙura da kasuwar ya haƙura da sana'ar ya haƙura da iyalai kuma ka bar iyalai ba kowa ke tsiban iyalinsa ya tafi ba a zamanin da kuma ka bar me ka bar garinku ka bar ka sadaukar da dukkan abu mai tsada ka ma ba da ranka za ka tafi kar ku manta tafiya hajji a zamanin da tafiya ce mai hatsari saboda akwai yan fashi a hanya shi yasa ba a tafiya sai an yi tawaga da yawa jama'a kuma kowa da makami domin a iya yaki a hanya duk wannan fa dan a je mai a ziyarci ɗakin Allah haka ake zuwa yi to shine ma yake bayyana yanda mutane suke son su je ɗakin Allah su bar dukiya su bar kasuwanci su bar sana'a su bar iyali su ma sadaukar da ransu domin su je wannan waje wanda rai yake so ya je wannan wajen za mu dakata anan saboda lokacin insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi daga wannan baiti abinda muka karanta daidai Allah ya amfana da mu da shi muna tawassuli muna roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ya zauna da mu lafiya a garinmu da kasar mu duk wata fitina Allah ya kare mu daga gare ta duka wani alheri Allah ya sanya mana a wannan kasa ta mu da garin mu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi Allah ta'ala ya shirya mana matasan mu mazan mu da matan mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ba mu kyakkyawan karshe dukkan bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya biya mana dukkan wata damuwa Allah ya tsare mu ya yayi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin